barkanmu da wannan safiya ta asabar sha uku ga watan ramadan a shekara ta 1445 da ɗari da biyar hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ga watan uku a shekara ta 2024 miladiya kafin mu fara karatu akwai mai tambaya mai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ina ma malam fatan alkhairi to malam ya gode ta ce nisab for this year zakat please nisabin zakka a wannan shekara ya kama 8.620 480 480 kenan miliyan takwas da dubu ɗari shida shi ne nisabin zaka na wannan shekara bisa ga lissafin da ya fita a watan sha'aban da ya wuce to idan ba a manta ba a darasinmu na ƙarshe mun cike da ƙarshen aya ta arba'in da shida cikin wannan sura mai albarka suratul kahaf da haka yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da bakwai faɗin allah maɗaukakin sarki wa yau manusayirul jibala وترى الأرض بارزة كما kuma wannan shine نا ترى tara a يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فإذا idan ba manta ba a karatunmu na ƙarshe ubangiji maɗaukacin sarki ya ne mana bayani akan yadda duniya ba ta da tabbas yadda duniya za ta ƙare ta yadda ya buga mana misalai na yadda karewar duniyar yake kasancewa kamar yadda yake ce wadrib lahum masalan masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama فاختلط fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا to haka nan Allah zai ci gaba da bayyana mana ire-iren wannan misalai da jan hankali na rashin tabbacin duniya don kar mu ruɗu da ita kuma kada mu riƙe ta mu bar tabbas wanda shine lahira shine Allah ya ce wa yawma nusayyirul jibala tuna musu ranar da za mu niƙe duwatsu mu kawar da su daga inda suke mu narkar da su shine ma'anar tasyirul jibal wanda Allah ya faɗa ayoyi da yawa bayan wannan wa idhal jibalu suyirat yana daga cikin alamomin tashin alkiyama duwatsu za su nike za su narke duwatsun nan da muke ganin su manya-manya za su zama babu su kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta suna tambayar ka game da duwatsu idan an ce alkiyama za ta tashi to waɗannan duwatsun ya Allah zai da su in an ce za a rusa duniya waɗannan manya-manyan duwatsun ya za a yi da su sai Allah ce faƙul ce da su ku ha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su ya narkar da su nikewa narkarwa fa zaru qa'an ya mai da su gari safsafan wanda za a baje shi la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu a cikinsu ba ko kwari ko wani lungu za su koma labin sun daidaita da komai na kan ƙasa a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mata kunu sama'u kalmuhul wata kunu jibalu kal'ihil ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببني Allah ya ce yau mata kunu sama'u kalmuhul tuna musu ranar da sama za ta kasance kamar auduga watakunul jibalu kal ihin a sama za ta kasance kamar narkakken mai tana zubowa tana digewa wa jibalu duwatsu kuma za su zama kal ihini kamar auduga yadda ake fitar da auduga ana kaɗatta ana bubbuɗa ta sala-sala abu mara nauyi kuma wanda iska take ɗauka cikin sauki haka duwatsu za su zama shine ma'anar kal'ihin sai Allah ce wala yasalu hamimun hamima a wannan ranar masoyi baya tambayar ina masoyinsa saboda kowa yana cikin gigita yana cikin tashin hankali yana ta kansa to da ka dai wa yawma nusayyirul jibal akwai ranar da zamu nirke duwatsu mu narkar da su wa taral arda bariza zaka ga ƙasa fili fetal ko ina ya fito maka fili kana ganin sa domin abin da yake hana daman ka ga waje mai nisa shine tudu da kwari ko kwana da ake da su to ƙasa Allah maɗaukakin sarki zai baje ta duk wani gini mai tudu za a rusa shi da haka daga nan sai ka hangi waje mai nisa babu wani abu da yake kare ka ko yake hana maka ka gani shine ma'anar wataral al'arba bariza ubangiji ya ce wa za mu tashi bayi mu tattara su a waje guda falam nugadir minhum ahada ba za mu bar ko ɗaya daga cikin su ba wannan shine hashar wa izal jibal uh, wa izal wuhush hushirat za a tara bayi dabbobin dawa da dabbobin gida da mutane da aljanu duk za a zo a tara su wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada za mu tattara su ba za mu bar kowa ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما ألا ce Allahu الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه Allah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi wallahi sai ya tattara ku a ranar tashin alkiyama ranar da babu kokonto a cikinta qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un kace na farko da na ƙarshe za mu tattara su ila miqati yawmin ma'lum a cikin ranan nan sananniya ita ce ranar alkiyama zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud wannan rana ce da za a tattara mutane kuma rana ce da kowa zai zo ya tsaya gaban Allah don ya shaida abin da ya aikata na aiki kyakkyawa ko akasin haka Allah ce wa uridu ala rabbika saffa za a bujuro da mutane ai baje kolin su gaban zatin ubangijinka saffan suna cikin sahu to nan malamai sun yi fassara guda biyu na farko dai ya nuna cewa tashin alkiyama zai gudana ne cikin tsari ba bisa ga baragada ba duk da ana cewa mutane za su tashi aljanu ma za su tashi dabbobi za su tashi to amma duk da haka kuma akwai tsari babu ta, babu shirme babu baragada za a zo ne a layi farkon fitowa daga kabari shine mutane za su fito ba bisa ga tsari ba Allah maɗaukakin sarki ce yau mai yakunun nasu kal farashil mabathuf wa takunu jibalu kal ihnil manfush ranar da ka ga mutane sun taso ko sun fito daga kabari kamar fara irin farin nan da suka tashi daga cikin daji ko suka tashi daga cikin ciyawa ma'ana a firgice yau mai juna min al-ajdasi ka ka'annahum ila nusurin yufidun ranar da ka ga mutane sun fito daga cikin kabari a guje kai ka ce tsere suke yi don su je su taba wani waje ko su kai ga wani waje wanda aka samu su shi a matsayin target in sun je kamar sun sha kenan to amma bayan mutane sun gama fitowa daga kabari kuma za su kasance cikin tsari wajen tsayuwar tashin alkiyama shine Allah ya ce wa uridu ala rabbika saffan za a bujiro da su gaban zatin Allah amma a sahu to cewa a sahu wasu malaman sun ce duk mutane baki ɗaya sahu ɗaya za a yi a duniya Allah zai sa mutane su yi sahu kwaya ɗaya suka ce wannan shine ma'anar saffan bi ma'ana saffan wahidan za a zo a sahu ɗaya waɗansu malaman suka ce a'a za a yi sahu sahu ba wai sahu ɗaya ba sahu sahu kamar yadda Allah ya ce yau mai ya koma ruhu wal mala'ikatu saffan ranar da mala'ika jibrilu da sauran mala'iku duk za su tsaye gaban zatin Allah sahu sahu ga sahun mutane ga sahun aljanu ga sahun mala'iku ga sahun dabbobin gida ga sahun dabbobin daji kowa zai zo a cikin tsari to kaga wannan yake nuna maka al'amarin Allah babu ta ko baragada a cikinsa kuma Allah ya ce ni a sahu ne dan ya koya mana mu ma mu rinka yin abubuwa bisa ga tsari kamar yadda a wata ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son waɗanda ko yaƙi za su yi ba baragada mun ga dai cikin abin da ya fi ruɗa mutane ya sa su yi abu ba cikin hankalinsu ba akwai tashin hankali akwai faɗa a lokacin faɗa ne za ka ga mutane kowa yana yin abu out of sense ba cikin hangiyacinsa ba ba cikin natsuwarsa ba to amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce ina son wanda ko faɗa za su yi suna da tsari shine manza Allah sallallahu alaihi wasallama domin idan an fita yakin jihadi annabi yakan gaya wa mutane ga yadda za a yi kai tsaya kai wancan tsaya can kai kakka ko daga waje kaza kai kuma waje kaza to sannan hatta maganganun da za a faɗa a wajen yaƙi manzo Allah yakan gaya wa sahabbai ga abin da za a ce ga abin da ba za a ce ba hatta kisan da za a yi ga tsarin yadda za a yi kisan banda batna banda ta'annuti banda ta'adi da ire-iren wannan da haka wasu malaman suka ce abin da ma kalmar sahu take nufi kawai shine tsari yin komai yadda ya dace mutum ya zama yana da plan to Allah subhanahu wata'ala yana son mutum wanda yake da plan a rayuwa ba wanda yake rayuwa da ka ba bisa ga baragada in ya tashi tun karfe bakwai na safe ko tun asuba bai san me zai yi ba har dare ya yi kawai da ka yake tafiya to wannan yana sa ba za ka yi a cibin komai a rayuwa ba ko shekara miliyan Allah zai baka in dai a haka kake rayuwa to ba za ka tsina na komai ba ka tashi baka da program me za ka yi baka san me za ka yi ba to da haka lokutan ka sai su ta karewa a banza amma matukar mutum yana da tsari a rayuwa to ko mun kankanin lokacin da aka bashi za ku ga yayi nasara yayi abubuwa masu yawa kuma mu gwada mu gani so da haka dai Allah madaukakin sarki anan yana nuna mana tsari ne yana nuna mana alkiyaman nan ita kanta a tsare za ta kasance kamar yadda duniyan ma Allah ya tsara ta to da haka mu kwaikwayi tsari daga wajen Allah a duniyan mu ya zama muna da tsari lahira ma mu mata tsari daga karfe kaza zuwa karfe kaza zan yi abu kaza na gina duniya ta daga karfe kaza zuwa karfe kaza zan yi abu kaza na gina lahira ta ga lokacin sallar walaha ga lokacin sallar kiyamun laili ga lokacin shafa'i da wuturi kullum daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ina karatun qur'ani sannan daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza na ofis ne ko na sana'ata ne ko na kula da mai gida ne ko na kula da yaran gida ne to ya zama dai rayuwa akwai tsari shine abin da Allah yake so ubangiji ya ce laqad ji'tumuna haƙiƙa za ku zo mana kama khalaqnakum irin yadda muka halice ku awwala marratin tun a karan farko ma'ana yadda mutum ya zo duniya haka zai koma lahira to abin tambaya ya ka zo duniya ka zo duniya ba ka da komai haka za ka koma lahira ba ka da komai duk abin da ka samu a duniyan nan ka same shi kuma a nan za ka bashi duk wani da ku gani kuka gani a duniya sawa'an mai mulki ne sawa'an mai kuɗi ne sawa'an malami ne tsirara uwarsa ta haife shi tsirara ya zo duniya kuma haka tsiraran nan zai koma shine faɗin Allah kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ili yadda muka fara halitta haka zamu maido da ita mun farar da ku ba ku da komai muka kawo ku duniya tsirara haka za mu mai da ku ba ku da komai tsirara an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana tuna mana duk abin da muka samu a wannan duniya da duk abin da muka gina a nan za mu bashi illa iyaka kawai ayyukan da muka yi su za su je su tarar da mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yatba'ul mayyitu thalatha mayyita falata abu guda uku ne suke bin mamaci amaluhu wa ahluhu wa maluhu dukiyarka za ta raka ka kabari iyalanka za su raka ka kabari amma fa yarji finani ayyukan kama za su raka ka kabari kaga uku kenan amma fa yarji finani bi sai su dawo wa yabqa wahid ɗaya ne zai zauna tare da kai yarji ahluhu wa maluhu da iyalanka da dukiyarka duk da suka raka ka kabari dawowa za su yi su bakka idan da babban ɗanka aka kai ka makabarta ba zama zai ba tahowa zai yi umma da babanka aka kai ka makabarta dawowa zai yi ba zai zauna tare da kai ba to sannan wani a motarsa za a kai shi makabarta za a kai shi kila da bargon da yake kwanciya bacci da shi za a lullube shi a ƙarshe a kai shi to amma ba za a sa maka daidai da bargon ba kawai haka za a tuɓe ka a bakka da wannan likafanin fari bargon kuma da tabarma da menene da kafin duk a dawo da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa ya baka wahidun dai ne kawai zai saura da kai shine aikin ka idan kayi aikin kirki shi zaka je ka tarar in kayi aikin sharri shi zaka je ka tarar shi kabari empty gida ne gida ne wanda cikinsa ba komai duk abin da ka tarar a cikinsa kai ka kai masa idan ka je ka tarar da kabarinka yayi kyau yana ƙanshin turare ga kyakkyawan yanayi an faɗaɗa maka iya ganin idan ka to kai ka kai masa wannan yanayi idan ka je ka tarar da ka ya matse yana ci da wuta ga macizai ga kunani ga duhu ga kunci to ba laifin kabari ba ne kai ka kai masa allah ya kiyaye hadisi ya tabbata cikin musnan na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa kamar yadda jabir ya rawaito yace balagani hadithun an rajulin sami'ahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam jabir yace labari ya ishe min cewa wani mutum daga cikin sahabbai yana da wani hadisi da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ni kuma ban ji hadisin ba jabir yace fashtaraitu ba'iran sanadiyar haka sai na sai raƙumi thumma a alaihi rahali, na ɗaura sirdi na shirin tafiya akan raƙumin فمرت عليه فمررت عليه شهرا فصرت عليه شهرا ني تفير وتا غدا akan raƙumin inje inda mutumin yake hatta kadimta alaihi shama har sai da naje birnin sham na da shi wannan mutumi da naje kofar gidansa ne sallama sai ya fito fa'iza abdullahi ibn Unaisu sai ga ashe abdullahi dan unaisu ne fakultu qultu lil bawwabi nace da getman mai tsaron kofa kullahu jabir guna jabirun alal babi sai ka ce da shi jabir yana jiransa yana kofar gidansa faƙala shi ne tsaron kofa ya je ya faɗa sai shi wanda aka gaya wa mai gidan abdullahi ibn unais din sai ce Ibn abdullahi jabir kana nufin dan abdullahi sahabin annabi qultu na'am mai tsaron kofa ya ce masa eh ne mai gida fakaraja ya ba'u saubahu sai gashi ya fito da gaggawa har yana taka tufafinsa saboda sauri saboda ya ji an ce sahabi daga cikin sahabban annabi ya zo wajensa shine jabiru ya ce fa atanaqani wa atanaqtuhu ya rungume ni na rungume shi saboda murna na an daɗe ba haɗu ba jabir ya ce fa qultu sai na ce da shi hadithun balagani anka annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil qisasi hadisi ne na ji labari cewa kana da shi ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ni kuma ban ji shi ba fil qisas game da yadda Allah zai yi wa hukunci tsakanin bayi Faka shi to an ta au a amuta kabla an asma'ahu dan haka sai na ji tsoron kar in mutu ko kai ka mutu kafin in ji wannan hadisin shi yasa ne sauri na taho wajen ka fa qala sai ce da ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kwarai kuwa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa yuhsharun yahshurun lahu azza wa jallan nasa Allah mai girma da buwaya zai tada mutane ya tara su a waje guda yawmal qiyamati ranar alkiyama au kala ko ya yace al'ibada Allah zai tashi bayi ko dai an nasa, ko ya yace al'ibada mutane ko kuma bayi to idan an ce mutane kaga wannan abin ya taƙaita da mutane in ku an ce bayi to aljanu ma sun shiga mala'iku ma sun shiga kowace halitta ma ta shiga domin dukkanin mu bayi ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda yace Allah zai tashi mutane ko zai tashi bayi auratan gurulan buhuman auratan matsaraita ma'ana tsirara kenan gurulan maza hatta kaciyar da aka yi musu ta warware ta koma yadda suka zo duniya ba kaciya to sannan buhuman ba komai a hannuwansu ka lokacin da mutum zai koma ga Allah hatta kaciyarsa tana warwarewa ta koma yadda ya zo duniya ba tare da kaciya ba kaga wannan yake nuna maka matukar yadda Allah zai mai da mu asalinmu kafin mu koma wajensa lahira kenan da an tashi alkiyama to shikenan kuma halitta kowa za ta koma yadda take duk wani abu da ka san an maka a duniya in dai ba da shi ka zo duniya ba sai ya koma yadda yake idan an maka wani sajari ne an yi maka wani ƙari ne a halitta ko an rage maka wani abu duk komai sai ya warware ya koma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayansa jabir ya ce kuntu sai na ce wa ma buhuman me ake nufi da kalmar buhuman da aka ce uratan hufatan gurulan buhuman me yake nufi da buhuman ƙala sai shi mai hadisin abdullahi bin Unaisin ya fassara wa jabir ya ce abinda annabi yake nufi laisa ma'ahum shay'un ba komai tare da su kowa zai tashi empty hand ba komai tare da shi a hannunsa ba komai tare da shi babu rigar sawa nama nama a ce akwai aljihun da zaka sa wani abu haka mutum zai tashi tsirarar sa haihuwa uwarsa to idan ku mutum haka zai koma duniya menene na zulama sai ka tara abin duniya na haram wanda ba naka ba in ka tara za ka je ne kai ta karɓar hisabi kai ta gamuwa da bincike da za a yi tema da tashin hankali su kuma wasu suna nan duniya suna jin daɗin abu kuma masu jin daɗin abin a duniyar ta yi ko addu'a ba za su tuna kama su rinka yi maka ba to wannan yana daga cikin abin da ya ishe duk mai hankali ya tsorata a wani hadisin na na ta ce lokacin da annabi ya gaya mata wannan ta ce ya ce Allah zai tashi bayi tsirara sai Aisha ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ya zame da sarkanmu yanzu a duniya mutum baya iya kallon sa masu kurawa juna ido in ba don zamani da ya zo da abubuwa na rashin kara na rashin kunya ba amma surikinka in aka ce ya biyo wannan hanyar baka so ka biyo don ku haɗu saboda kunyar da ke tsakanin siriki da siriki to amma kuma gashi ranar tashin alkiyama za a tashi tsirara wani sarkin da rigarka da komai amma ba za ka so ku haɗu ba to ina kuma kuna tsirara yanzu ga ka gashi to shine Aisha ta tambayi Annabi haka ta ce ya ma'aikin Allah a ranar lahira ya zami da surukanmu a nan duniya akwai jin nauyin juna akwai kunyar siriki da siriki a lahira ya za a yi sai annabi ya ce da aisha aisha tashin hankalin alkiyama ya fi ƙarfin wannan domin idan kaga an ce wai mutum yana zaune kusa da wani har ya san waye kusa da shi to zaman lafiya ake yana cikin hayyacinsa ne amma in ka rude ka kidime ba ka sanin waye a gaban ka waye a bayan ka waye a daman ka waye a hagun ka waye ke ganin ka wa kake gani da haka manzo Allah ya ce wallahi Aisha tashin hankalin alkiyama ya wuce ka san waye a gefen ka kuma tabbas din za a tashi tsirara uwa gaban ɗanta tsirara ɗa gaban uwarsa tsirara miji gaban matarsa tsirara suriki gaban surikinsa tsirara wa gaban uwansa kaninsa tsirara kowa tsirara sarki tsirara bafade tsirara shugaban ƙasa tsirara bodyguard escort adcs da sauransu kowa tsirara kama bada ana awwal khalqin shi ne ma'anar laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra ubangiji yace bal za'amtum ai da kun riya allan ja'ala lakum maw'idan kamar babu wani lokacin alkawari da muka sa muku wanda za mu haɗu da ku ma'ana Allah yana magana da kafiran da suke musun tashin alkiyama ai ku kuna riya cewa da ba za a tashi alkiyama ba in an tashi alkiyamar Allah zai gaya musu haka da ba da ba kun ce ba za a yi tashin alkiyama ba da ba kun ce ba za mu haɗu ba da ba kun ce in an mutu ba za a tashi ba da da da ba haka kuke ta yaɗawa ba to gashi yau ɗin mun haɗu shine لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم sai Allah ya ce mai ووضع الكتاب فترى المؤمنين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا rabbuka ahada Allah ya ce wa wudi alkitabu za a sanya littafi ko za a zo da littafi littafi a nan malamai suka ce abin da ake nufi shine ma'auni mizani abin da za a auna ayyukan mutane akai. kai an gane ko a rinka auna ayyuka na alkhairi da kishiyarsu kamar yadda Allah ya ce wal waznu yawma idhin al awan ayyuka a wannan ranar fa gaskiya ne don za a auna ayyukan mutum na alkhairi ya ga skelinsa ya ga gejinsa ya ga abin da ya samu na sharri ma a ga haka to wanda ayyukansa na alkhairi suka rinjaye na sharri shi za a kai aljanna wanda kuma aka samu akasin haka ayyukan sharri sun rinjaye na alkhairi shi kuma za a kai shi wuta Allah ya tsare mu a wata ayar Allah ya ce wa naba'ul mawazin al-qist li yawmil qiyamah za mu zo da ma'aunai na gaskiya a ranar alkiyama falatu bulamu nafsun shay'an ba wata rai da za a zalunce ta wani abu wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha aikin alheri ko daidai da ƙwayar gero ne sai mun zo da shi mun auna in ma na sharri ne ko daidai da ƙwayar gero ne sai mun zo da shi mun auna fala tuzlamu nafsun shai'a. wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin ubangiji yace lalle mun isa masu hisabi to da wannan alkitab din waɗansu malamai suka ce shine almizan wa wuji alkitab wa nada'ul mawazin alqista li yawm alqiyamah to amma waɗansu malamai suka ce alkitabu daban almizan daban an gane ko alkitab shine ayyukan littafin ayyukan bai record na kowa domin duk abin da muke yi a duniyan nan ana rubutawa Allah ya ce am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum suna tsammanin duk abin da suke a fili ko a boye ba ma ji ne ba mu sani ne? sai ce bala ba haka ne wa rusuluna ladaihim yaktubun mala'ikunmu ma suna nan tare da su suna rubuta mana duk abin da suke yi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ya ce ku sani a tattare da ku akwai masu kulafa akwai mala'ikan da duk inda za ki je yana kallon ki in ma kina ganin wane bai ganki ba wane bai san inda kika je ba za ki je kin kashe waya ki kin ki danna application na location kar a biki to shi Allah yana da wanda yake binki waje ko ba CCTV to shi Allah yana da ɗan leken asiri duk abin da kake faɗa ma ana sani duk abin da kake aikata ma ana rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata magana da dan adam yake face Allah maɗaukin sarki ya ce mana a rubutawa to wannan yana nuna mana ya kamata mu ji tsoron Allah ko ya wajaba sannan kuma mu sani shi Allah ba so yake ya kama mu da laifi ba so yake karmi laifin yanzu idan wata tana so ta gane asirinki ta yi miki leken asiri ta gane kike yi ba ta gaya miki cewa ina fa binki saboda ba ta so ki ne ki sani so take yi ta ga laifin ta kama ki amma shi ko Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana mala'iku ba suna bin mu rinka fa kula to amma za ka ga duk da wannan satar amsa da Allah ya gaya mana dan tausayawa da jin kai to amma kuma wani lokaci shedan sai mantar da mu sai mu buris sai mu manta da wannan mala'ikun sai mu je mu ta yin abin da muka ga dama to shi kuma Allah subhanahu ta'ala baya zalunci domin ya riga ya ga mai mana adalci ya gaya mana ga ayyukan alkhairi ne da na sharri kan ne ya gaya mana ana masa rikodin shi ma yana kallo mala'iku suna rubuta wannan shine cika adalci da haka in an zo lahira duk abin da ka gani a littafin ka naka ne Allah bai zalunce ka ba ya gaya maka yana rubutawa mala'iku ba su zalunce ka ba suna kallon ka da shigarka da fitarka komai da kake yi ana kallo to shine abin da ake nufi da littafi za a zo da littafin kowa a buɗe a yi masa hisabi tun daga farko kake gane za ka dace ko ba za ka dace ba domin littafin nan idan an zo da shi za a miƙo wa kowa ne ya karɓi kayansa to mutumin kirki da ya zo karɓa da hannun dama Allah zai ba shi iko ya karɓa da hannun dama amma mutumin banza da ya miƙo hannun dama ma mala'iku za su kama hannun su murɗe shi ba za su bar shi ya karɓi littafin da hannun dama ba da hannun hagu zai karɓa wasu malaman suka ce ba ma miƙowa za a yi ba watso su za a yi a sama kowa ya bi nasa ya kama shine wa idza suhufu nushirat akwai lokacin da za a watso wa kowa takardu kowa ya bi nasa ya kama to shine Allah ce fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafin sa da daman sa ya karba to wannan tun daga nan ya gane alamar shi zai yi nasara a wajen hisabi zai gamu da hisabi mai sauki an gane ko wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma wanda kuma aka bashi littafinsa da hannunsa na hagu fa ya kulu ya ni lam uta kitabiya zai ce ina ma ni ban ga littafin na ba ina ma ni ban karba ba ina ma ni ba a bani ba domin wannan alama ce ta cewa gaba ba za ta yi daɗi ba kamar aje ne a kafa jarabawa bayan an yi jarabawa a makaranta mutum ya je notice board kowa yana duba sakamakonsa result ɗinsa ya fito to duk wanda ya ga ya faɗi sai ya ce kuma asirinka ya toni kowa ya san wani ma ya faɗi to amma idan kawai an yi omitin sunan ka baka ga sunan ba to da dan sauki sai ka ɗauka kila an samu matsala ne yanzu bar kai follow up kila ka je za a sake fitar da sakan list kasa kaza da sauransu to da dai malamai suka ce zai yi wannan ake nufi a nan zai yi wancan ake nufi to amma dai duka biyun za su faru za a zo da ma'aunin ma'aunin yana nan sannan kuma za a ba wa kowa littafi kuma karɓar littafi yana nan to sannan magana cewa littafi ake nufi ta fi ƙarfi sama da cewa ma'auni ake nufi saboda abin da za mu ji a nan gaba ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wataral mujirimi na mushfiki na mimma fihi za ka ga kafurai suna tsorace mimma fihi saboda abin da suka gani a cikin littafin ba wai abin da suka gani a cikin mizanin ba a'a a cikin littafin saboda me waya kununa har za ka ji suna cewa mali hazar kitab kaga sunan kitab din ya zo me yake damun wannan littafin me matsalarsa ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shi baya rage laifi karami ko babba kowanne sai ya tattara daidai da harara da zaki wa wata bata ma ganki ba kika harare ta wannan fa ana rubutawa a lahira sai an muku hisabi daidai da a cikin duhu kai wa mutum dakuwa bai sani ba ko kai masa gatsine ka murguɗa masa baki duk fa a sai an gani to ina kuma ga a ce ka ɗauki hannu ka daki wani bisa ga zalunci ko ka ɗauki hannu ka saci kayan wani bisa ga zalunci duk wannan fa Allah subhanahu wata'ala yana rubutawa kuma za mu je mu tarar to shine mutum idan ya ga abu abin zai gigita shi ma li hadal kitab me ya samu wannan littafi la yugadiru saghiratan duk kankantar laifi shi baya bari wala kabiratan ballantana babba illa ahsaha sai ya tattaro sai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira saboda sun tadda duk abin da suka aikata ne an tattaro musu kayansu wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki na alheri daidai da kwaya zarra sai ya je ya tarar duk wanda ya aikata aiki na sharri daidai da kwaya zarra sai ya je ya tarar yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su ranar da kowace rai za ta tarar da duk abin da ta aikata na alkhairi an tara mata kayanta haka wanda ta aikata ma na sharri duk za a tara to shine Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sun tadda duk abin da suka aikata ne a rayuwar duniya an tara musu kayansu sai Allah ya wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka kuma baya zalunta kowa daga cikin bayi duk abin da ka gani din nan aikinka ne Allah bai zalunce ka ba domin shi baya zalunce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci daidai da bayan zarra kai in ma aikin alheri kai sai dai ya ninninka maka lada amma sharri Allah baya ninkawa saboda adalcinsa saboda rahamarsa da jin kansa da yadda ake ninka alheri in kai ɗaya a baka lada goma to da sharri ma in Allah ya ga dama sai ce zunubi ɗaya a ninka shi ko da ma biyar ne in bai kai goma ba to amma shi Allah ba haka yake ba in kai alheri zai ninka ma in kai zunubi ba a ninkawa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha in kai kyakkyawa a ninka maka goma amma in kai sharri ba a ninkawa sai iya yadda kai shi za a yi ma to amma duk da haka zaka ga wani duk da alheri fa ninka shi ake goma sharri kuma ba a ninkawa ɗaya kawai ake bayarwa amma zaka je ka tara sharrin nasa ya ninninka ya ninninka ya fa alherin nasa yawa saboda me saboda sakacin da mutane suke ai ta cewa ayi alheri ayi alheri a ki amma sharri ko ba a ce kai ba sai ka je kai ka to da wannan ne in baka yi wasa ba sai shedan ya ruɗe ka sai kaga ka tara sharri fal ka je da shi lahira alheri kuma baka yi ba to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunci hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda sayyidina Usman yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal jama'a la tuqtassa ko la taqtassu min lallai lalle hatta akuyar da ba da take da ƙaho. a ba ta da kaho ita ce jamma akuyar da ba ta da kaho sai ta karɓi eh, ladanta ko sai ta karɓi haƙƙinta min alƙarna daga akuya mai kaho kun ga hatta dabbobi da kuke gani wata akuyar tana da kaho wata ba ta da shi mai kahon sai ta je ta tunkuyi mara kahon saboda zalunci an Allah ce wallahi har su sai an musu hisabi akuyar da ba ta da kaho wata mai kaho ta zalunce ta ta cuce ta ta soke ta da kaho to a ranar lahira sai an musu hisabi abinda wannan yake wa matukar adalcin Allah hatta dabbobi da ba su da hankali Allah ba zai bar wata ta zalunci wata ba in an je lahira sai an rama sai an bi to ina kuma ga mutum da mutum miji da mata akwai hisabi iyaye da 'ya'ya akwai hisabi makoci da makoci akwai hisabi kowa sai an yi hisabi tsakaninsa da wanda ya mu'amala da shi in ya cuce shi da haka karki ki taɓa jin cewa wane yana ƙasan ki bari ki masa abin da kika ga dama kamar kin ci banza ruwa ta sha a'a dan ki ma da kika haifa in dai kin zalunce shi sai Allah ya saka masa a lahira to ina kuma ga kishiya ina kuma ga miji ina ga kanwan miji ina ga makociya ina ga abokiyar aiki duk wanda ka zalunta a duniya wallahi sai Allah ya saka masa shi yasa malamai suka ce shine hikimar da Allah ya ce ranar da za mu tara ku na farkon ku da na karshen ku ranar haduwa ranar taro suka ce saboda abin da ake nufi da ranar haduwa ranar da barawo da ya yi sata ya gudu mai kaya bai gan shi ba Allah zai kawo barawon ya kawo mai kayan ya tona wa barawon asiri ya ce ga wanda ya satan maka kaya shekara kaza da suka wuce a duniya aka yi ta nema ba a gan shi ba yau gashi ranar da wanda ya sace ɗanka ya je ya tsafi da shi ba ka sani ba aka yi ta ciki har aka haƙura za a zo maka da shi a ce ka gan shi wani ne shi ya saci ɗanka ya je ya saki da shi a rana kaza ga watan kaza a waje kaza ranar tonin asiri yau matubular sara'ir ai shaku wa tuzhar ranar da za a tona asirin masu laifi to da haka mu kiyaye wannan rana ita ce ranar tozarci ita ce ranar bankada ita ce ranar tonan asiri ranar da 'ya'yanka ba su san kana wani mummunan aiki ba amma za a tona za su sani matanka ba su san kana wani mummunan aiki ba amma za a tona za su sani mijinki bai san kina wani mummunan aiki ba amma za a tona zai sani kuma a gaban kowa da kowa ga iyaye ga kakanni ga jikoki ga annabawa ga salihan bayi ga masoya ga makiya kowa zai gani da haka mu kiyayi wannan rana mu rinka tuna cewa akwai ta tana zuwa don mu rinka rage munanan ayyuka kuma mu rinka kokarin yin kyawawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hatta tsakanin dabbobi akwai hisabi to ina kuma ga tsakanin mutane sai Allah yace ce wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih للظالمين to anan Allah madaukakin sarki zai kawo mana tsokaci akan tarihin annabi Adamu da Iblis hikimar haka abu guda biyu ne abu na farko dan Allah ya dada nuna mana ni'imar da ya mana domin asalin ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam ta samo asali ne daga kan annabi Adamu kansa domin dukkanin asalin mutum shi yake nuna masa waye shi idan asalinka ya zama mai kyau to ya nuna asali kai mutumin kirki ne kai mai kyau ne sai dai in an samu wata matsala ka canja to sannan abu na biyu hikimar da yasa Allah yake yawan maimaita kissar annabi Adamu da Iblis dan ya ja kunnen mu ya nuna mana kiyayyar da shedan yake mana kar mu rudu da dukkan rudin da zai mana na duniya shedan ya nuna maka abu kaza mai kyau ne ya ziga ka kaje ka yi to kakka manta dai makiyinka ne shi kuma a ɗabi'ar makiyi bai fiye sa masoyinsa makiyinsa yi abu mai kyau ba maki bai fiye sa bai sanya ganka ka samu hutu ko ka samu jin daɗi ko hankalinka ya kwanta ba maki ko dariya ya zo maka yana yi to ka sani fa makirci ne maki ko abinci ya baka to ka yi taka tsantsan ta yi akwai guba a ciki wannan ita ce asalin ɗabi'ar maki da maki to amma da yawan mu daga cikin yan adam muna manta kiyayyar da take tsakanin mu da shedan sai mu ta biye masa sai ta zuga mu muna yin abubuwa mun manta cewa asali makiyin mu ne da haka a ƙarshe mu sani shedan zai kai mu ya baro mu to sannan ta fuskar ilimi duk inda kika ji an faɗi labarin annabi adamu da iblis a ƙur'ani to wannan surar 'yan makka ce ba 'yan madina ba ce sai sura ɗaya ita ce suratul bakara a suratul bakara allah ya faɗi tarihin adamu da iblis amma suratul baqara a madina ta sauka baki ɗayanta da haka malamai suka ce yana daga cikin alamar da ake gane sura 'yar makka ce ba 'yar madina ba a samu labarin adamu da iblis a cikinta da haka a nan za mu ɗauki wannan ka'ida za ta nuna mana kenan suratul kafi makkiya ce ma'ana an saukar da ita annabi yana makka kan ya hijira ya koma madina saboda a wannan lokacin an fi yi wa mutane bayani na hankali don su fahimta ta hanyar kawo musu tarihi da irin abin da ya faru a baya shi yasa wasu malamai suka ce ma ba wai sai kissar Adamu da Iblis ba duk wata sura da kika gani a ƙur'ani wanda a cikinta akwai labarin annabawa to wannan sura 'yan Makka ce da haka suratul kahfi sura ce makkiya kamar yadda suratul daha ita ma a cikin ta akwai kissar adamu da iblis ita ma sura ce makkiya kamar suratul hijri ita ma sura ce makkiya a cikin ta akwai kissar adamu da iblis kamar suratul a'rafi ita ma akwai kissar adamu da iblis ita ma makkiya ce kamar suratul zumar ita ma makkiya ce cikin ta akwai kissar adamu da iblis da kuma suratu sad da haka waɗannan surorin dukkanin su ne ma'ana an saukar da su a maka kafin annabi ya hijira ya koma madina to da haka wannan shine a nan kamar yadda na gaya mana hikimar kawo abin dan Allah ya nuna mana duk wannan faɗan da yake mana ba fa kiyayya ba ce inda Allah yana ƙin mutum asali to da bai yi mana abin da ya mana na goma sha tara ta arziki ba daga babanmu Adamu Allah ya girmama Adamu ya sa mala'iku suka yi masa sujada ya shigar da shi aljanna da shi da matarsa hawa'u ya ba su damar su ci duk abin da suke so a aljanna ya eh, kaza ya eh, kaza duk wannan fa duk dan ya mana gata ne domin idan mutum mai hankali ne kuma dan halak ne duk girmamawar da aka yi wa babansa ya san shi aka yi wa duk alherin da aka yi wa iyayensa shi aka mutunta to da haka Allah yana so ya nuna mana irin yadda yake son mu irin yadda yake kaunan mu irin yadda ya mutunta mu shine Allah ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam ku tuna yayin da muka ce mala'iku su wa adamu sujjada wannan sujjadar ba wai kawai kai tsaye Allah ya ce mala'iku su wa adamu sujjada ba sai da wani abu ya faru sannan aka ce su wa adamu sujjada to dan haka ba a faɗi abun ba anan an taƙaice maganar idan kana so ka ɗauko labarin daga tushe sai ka koma suratul baqara wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun to shine sai Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin da haka kafin a ce a mala'iku su yi adama sujada sai da wani abu ya gudana me abin shine sai Allah madaukakin sarki ya ce da mala'iku zan yi halitta a doran ƙasa zan sa ɗan adam a duniya wanda malamai suka ce da asali ba mutane bane a wannan duniyar tabbas da wasu sun rayu amma ba mutane bane su waye suka rayu malamai suka ce aljanu ne suka rayu da a wannan duniya to amma sai suka ki su ba Allah sai suke ta sako su ta kashe-kashe su ta cin zalin juna sai Allah ya turo mala'iku suka yake su suka kore su daga duniya wasu su suka koma cikin teku wasu suka koma manya-manyan dazuzzuka wasu suka koma cikin manya-manyan duwatsu tsaunin duka to sai duniya ta zama empty ba kowa akan kasa. to shine sai Allah ya ce da mala'iku to yanzu zan yi wata halittar a wannan duniyar zan sa wani wanda zai zauna a wannan duniyar wanda shi ba zai yi irin abin da waɗancan suka yi ba zai yi min wasu ayyukan da nake so a yi a duniyar shine inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sa halifa a ban ƙasa to shine mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu Allah zaka sa wanda zai yi barna ya rinka zubar da jini kala sai Allah ce inni a alamu ma la ta'lamu ina da wani ilimin da ku ba ku san shi ba ko da dan adam zai yi barna zai zubar da jini amma ni akwai wata manufa da nake so a yi min a duniyar kuma shi dan adam shi zai iya yin ta shine raya duniya ta hanyar gine-gine ta hanyar kere-kere ta hanyar technology kimiyya da fasaha ta hanyar hayayyafa ta hanyar bautar Allah ta hanyar haɓaka kasuwanci haɓaka tattalin arziki duk irin waɗannan abubuwa Allah ya san ɗan adam ne zai iya yin su a duniya aljanu ba za su iya ba mala'iku ba za su iya ba domin su a halittar da aka yi musu duk ba su da buƙatar waɗannan abubuwa yanzu inda a ce aljanu ne suke rayuwa a duniya ko mala'iku da ba za ka ga motoci ba ba za ka ga jirage ba ba za ka ga gidajen hawa zama ba saboda su ba sa buƙatar waɗannan mala'ika ya fi duk wani kayan sufuri sauri ya fi jirgi sauri shi ya fi iska ma sauri to me zai yi da jirgi ballantana mota ballantana keke to haka ma aljani aljani ya fi iska sauri da haka shi baya bukatar kai masa gida baya bukatar kai masa abin hawa baya bukatar kaza baya bukatar kaza to amma dan adam shine wanda Allah ya shi da dabi'ar da yana bukatar waɗannan abubuwa dan adam yana bukatar gidan zama dan adam yana bukatar abincin da zai ci dan adam yana bukatar kayan sufuri dan adam zai hayayyafa dan adam zai bauta wa Allah dan adam zai yi kasuwanci ya haɓaka tattalin arziki amma mala'ika baya ci baya sha me zai yi da abinci baya ci baya sha me zai yi da kuɗi baya ci baya sha me zai yi da kasuwa to wannan shine ma'anar inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba wanda shi nake so a zuwa a duniya to Allah subhanahu wataala dan ya nuna wa mala'iku abin da ya faɗa din nan na cewa dan adam sun fi su dacewa da zaman duniya sai Allah ya jarabawa to shi ne Allah maɗaukin sarki ya sanar da Adamu amsar jarabawar su kuma mala'iku ba su sani ba idan kun ce ku kuka fi dacewa ku zauna a duniya to ku zo ku ba mu labarin abubuwan da suke cikin duniya malamai suka ce sai Allah ya yi abubuwa na duniya kamar taɓarya sai Allah ya yi ta kuma ya bawa Adamu sanin mecece ita kuma me za a yi da ita kamar turmi kamar tukunya kamar cokali kamar buta shine sai aka tara annabi adamu da mala'iku aka ce ku mala'iku ku faɗi sunayen waɗannan abubuwa mala'iku suka ce ba mu sani ba ba mu taɓa ganin su ba ba mu san meye amfanin su ba sai aka ce kai adamu gaya musu sai ce wannan ita ce taɓarya kuma amfaninta daka ake da ita wannan kuma shine turmi shine abokin dakan taɓaryar wancan kuma shine kofi kuma sa shan ruwa ko shan dukkan wani abin sha wancan shine cokali amfaninsa cin abinci ko kaza duk ya faɗa to kaga waɗannan su ne abubuwan duniya wanda sai ɗan duniya ne zai san su to shine mala'iku suka tabbatar da sun faɗi jarabawa shi kuma adamu ya ci jarabawa to shine Allah ya girmama adamu daga nan ne asalin girman ɗan adam ya samu ɗan adam asalin ɗaukakarsa da girmarsa ilimi ke bashi ilimi yana baka girman da ba wani abu da ke baka irin wannan girman a duniya in kuɗi ne kuɗi ba sa baka girman da ilimi ke baka in mulki ne mulki baya baka girman da ilimi ke baka yau da kuɗin da da mulkin ai sai da ilimi za a yi su to da ka ilimi shine asalin sirrin ɗaukakar ɗan adam to sanadiyar wannan jarabawa da adamu ya ci mala'iku suka faɗi shine fa Allah ya ce to ku mala'iku ku durƙusa ku gaida adamu daga nan aka samo asalin girmama malamai shi malami za ka iya haifarsa malami za ka iya finsa kuɗi malami za ka iya finsa komai a rayuwa amma tun da ya fi ka ilimi dole ka sauko ka girmama shi girmama malami girmama ilimi ne girmama ilimi kuma girmama Allah ne da haka Allah subhanahu ta'ala tare da ya san mala'iku sun girma annabi Adamu dan a gaban idan su aka halicce shi mala'iku sun fi Adamu yawan ibada mala'iku ba sa saɓo amma shi adamu yakan yi saɓo saboda shi dan adam ne shi haka Allah ya shi amma duk da haka Allah bai ce kai adamu gaishe su ba sai ce ku ku gaishe shi saboda baiwa da daraja ta ilimi to wannan shine asalin abin da yasa aka ce mala'iku su yi wa adamu sujada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam tuna yayin da muka ce da mala'iku su yi wa adamu sujada sannan sujadar da Allah ya ce mala'iku su yi wa adamu anan ita ce dai sujadar da muke yi a sallah to amma Allah ne ya ce a yi ba Adamu ne ya ce a yi masa ba don haka da mala'iku suka yi sujada umarnin Allah suka bi ba wai umarnin Adamu ba wannan baya cin karo da in kika karanta wasu ayoyin ƙur'ani da suka ce kar aiwa kowa sujada E, eh, kar aiwa kowa in ba Allah ne ya ce ba amma idan Allah ya ce kalli wannan itacen ki mai sujada to zaki wa itace sujada ba dan itace ba dan Allah ya ce da haka anan Allah kika buga itace ba da haka kamar yadda musulmi muke kallon gabar muke kallon ka'aba mai sujada amma ba ka'aba muke wa sujada ba Allah muke wa sujada amma shi ya ce mu kalli ka'aba an za mu sujada kamar yadda ya ce da annabi Musa da mutanensa ku rinka kallon gidajen ku kuna sujada sai ya zama ba gidajen suke wa sujada ba Allah suke wa domin umarninsa suke bi wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah ubangiji ya ce muka yi wahayi ga annabi musa da ɗan uwansa cewa ku samu waje ku zauna a ƙasar misra kuma ku sanya gidajen ku su zamo alƙibla in za ku yi sallah ku rinka kallon gidajen ku kuna yin sujada to da haka annabi adamu alaihi salatu wasalam a nan kamar matsayin alƙibla yake ubangiji ya ce mala'iku su yi masa sujada allah ya ce fa sajadu sai ku mala'iku suka bi wannan umarni na allah suka yi wa adamu sujada illa iblis sai iblis kana minal jinni shi daman aljani ne ba mala'ika bane domin idan ka ce iblis ya ƙi yin sujada kuma yana cikin mala'iku kuma ba a ce maka ba mala'ika ba ne to sai ka ɗauka mala'ika ne to kaga in ka ɗauka mala'ika ne kenan mala'iku suna saba wa Allah wanda kuma Allah ya ce su ba sa saba masa da haka shi iblis ba mala'ika ba ne amma zama ne ya kai shi cikin mala'iku da haka lokacin da Allah ya ce ai sujada har da shi a ciki umarnin ya shafe shi to amma kuma sai ya ƙi to shine Allah zai ware shi ya ce to daman shi ba mala'ika ba ne shi daman aljani ne ubangiji ya ce tsakanin fasaka amri rabbihi sai ya fasikanci ya tawaye ya ki bi umarnin Allah domin wannan shine asalin fasikanci fasikanci shine tawaye kangarewa daka iblis sai ya tawaye ya kangare ya kiban Allah ubangiji madaukakin sarki ya ce afatattakhidunahu to yanzu ku yan adam sai ku riki shi iblis wa zurriyatahu da danginsa auliya a matsayin masoya min duni koma bayan ni in ji Allah bayan duk wannan ni'imar da ne muku shi kuma bayan duk wannan kiyayya da ya nuna muku wahum lakum adu alhalin da shi iblis da 'ya'yansa makiyanku ne sai ubangiji ya ce bi isa na badalan tur da sauyi da azzalumai suka yi wa kansu na su bar Allah su kama iblis su kiwa Allah da'a su biye wa iblis to a cikin wannan ayar malamai suka ce ya nuna cewa iblis shekan kenan yana da mata domin gashi an ce yana da 'ya'ya kuma baya yiwa mutum ya samu 'ya'ya sai yana da ne mata a ƙur'ani an faɗi adamu an faɗi matarsa hawa'u kuma mu ne 'ya'yansu amma a ƙur'ani an faɗi iblis an faɗi 'ya'yansa amma shi ba a faɗi matarsa ba da ne malamai suka ce ko da yake Allah bai faɗi matar iblis ba a ƙur'ani to amma lallai yana da mata tunda ya ce yana da ƴaƴa dan baya yiwa a samu ƴaƴa sai da me sai da mata da haka shedan yana da mata Allah ya ce a fatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu isa lidh na badala to sannan malamai sun yi saɓani shin yadda adamu yake asalin yan adam uban 'yan adam shin shi ma iblis haka yake shi ne asalin aljanu uban aljanu wasu malaman suka ce haka ne waɗansu malaman kuma suka ce a'a shi shedan ba shi ne uban aljanu ba shi dai daga cikinsu yake illa iblis kana minal jini, ba a ce ba kana abal jini, ko kana aslal jinni a'a to sannan annabi adamu alaihi salatu wassalam ubangiji ya gaya mana yadda ya halicce shi a qur'ani ya halicce shi daga tabo ya halicce shi daga ƙasa ya halicce shi daga yunku ya halicce shi daga kaza kaza kaza duk dai Allah ya ta gaya mana to shi ma shi dan kuma haka Allah ya gaya mana sinadarin halittarsa shi sinadarin halittarsa shine wuta qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ai na fa Adamu saboda ni daga wuta aka halicce ni shi kuma Adamu da ƙasa aka halicce shi da yunku aka halicce shi to da shi an halicce shi ne daga daga wuta ubangiji ya ce khalaqal insani min salsalin kal wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ya halicci asalin yan adam shine annabi adamu daga ƙasa shi kuma asalin shedanun iblis kenan shi kuma an halicce shi ne daga wuta kamar da su kuma mala'iku an halicce su ne daga haske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin na Aisha khuliqatil mala'ikatu min nur mala'iku da haske aka halicce su wa khuliqal jannu min marijin min nar shi kuma iblis an halicce shi ne da tartsatsun wuta sai Allah ya ce sai manzo Allah ya ce kai wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum shi kuma adamu an halicce shi ne daga abin da aka gaya muku shine abin da qur'ani ya ta faɗa wani waje ya ce min turab wani waje ya ce min dinil lazib wani waje ya ce min hamadin masnun wani waje ya ce min salsalin kalfakha da ire-iren haka to dai ya yan uwa mu gane cewa shedan duk abin da zai kawata mana wanda zai nuna mana daidai ne to ba daidai bane domin maƙiyinmu ne mu ma mu riƙe shi a matsayin makiyi, mu yi masa mu'amala irin ta makiyi da makiyi. wannan shi ne gaskiya Allah ya riga ya gama mana Allah ya fayyace mana hatta masoyanmu a Qur'ani sai da Allah ya gaya mana hatta maƙiyanmu sai da ya gaya mana saboda tsananin ƙaunar da yake mana ba wani abu na alkhairi wanda Allah bai gaya mana ba ba wani abu wanda zai zame mana sharri wanda Allah bai gaya mana ba da haka idan bawa ya ɓata ko ya bi son zuciya ko ya saba wa Allah ko ya je ya shiga wuta to shi ya jawo kansa amma Allah bai zalunce shi ba shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ku mutane alƙawarin nan da Allah ya muku na za a mutu za a tashi za a yi hisabi wasu za su shiga wuta wasu za su shiga aljanna wallahi gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kar ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya burrannakum billahi algharur kar ku yadda mai rudin mutane ya raba su da Allah ya ruɗe ku shine shaidan sai Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun ku sani shaidan fa makiyanku ne fattakhidhuhu aduwwan kuma ku rike shi maki innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaidan kawai yana kiran mutane ne dan su zo su taya shi zama a gidan wuta domin shi ya tabbatar wuta zai shiga to amma saboda bakin ciki da hasada da ƙyashi baya so ya shiga wutan nan shi kadai shi ma sai ya ɗebi wani kaso daga cikin mutane sun sun taya shi kamar yadda ya faɗa ubangiji ya ce la'anahullah wa qala la min ibadika nasiban mafruḍa bayan Allah ya tsine masa shi kuma ya ci alwashi ya ce to ni ma sai na kwashi wani kaso daga cikin bayinka wallahi tsinuwa ba za ta ci ni kadai ba ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبدكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ubangiji ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya yarki shaytan a matsayin badadai masoyi ko ma bayan Allah to yayi asara asara wacce take mabayyani Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan ta za mu tsaya nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu kuma gobe sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana